yau litinin sha ɗaya ga watan ramadan hijira'n manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da talatin ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarku bain alfirak wa bayanin firkatin najiya minhum a ƙa'idar firkatul islamiyya wa ara'i kibari a alamiha na abu mansurin abdulkahir bin tahir bin muhammad al-bagadadi allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba bayan da mala ya ƙare mana bayani a fasli na farko sai kuma kai tsaye ce alfaslu thani fasli na biyu min fusmin fusuli hadal kitab daga cikin jeren giyan fasallan wannan littafi wannan fasli zai mana bayani ne fi bayani kaifiyati ikhtilafil umma yanda aka fara samun saɓani shi kuma mai milal shaharzata ne ya ce shubuha da ta fara faruwa cikin al'umma. Kun gano wannan da kyau ko? Shubuha da saɓani da shigowar mummunar aƙida kusan kunninsa ɗaya wajen bayani. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Wata hasila adada firqiha da kuma yanda aka samar da adadin waɗannan ƙungiyoyi suka zama 73 suka zama lissafi har saba'in da uku da annabi ya bayanin cewa al'umma za su rarrabu irin yadda yahudu suka gasu gida saba'in da ɗaya nasara suka gasu gida saba'in da biyu al'umman shi ya ce za su rabu kenan sanda yake wannan jawabin babu rabuwan amma ya ce nan gaba za su rabu gida ɗaya ɗaya har saba'in da uku ya ce saba'in da biyu da saba'in da biyun nasara da saba'in da ɗayan yahudu da saba'in cif-cif na majusu annabi ya ce gaba ɗayansu ‘yan wuta ne kuma aƙidoji ne ra'ayoyi ne ƙungiyoyi ne da'awoyi ne da a yanzu gaba ɗayansu suna cikin al'umma ana ƙara yaɗa su suna naso ana barbaɗa masu gishiri ana sa masu jambaki ana ganin cewa waɗannan abubuwan fa waɗannan aƙidin da waɗannan ƙungiyoyi su ne abin yi abin bi a yau to ko wallahi daba ce ta hallaka domin kaji masu abin sun ce wuta ne ga duk wanda ya ƙudurci jama'ar annan mun gane wannan da kyau ko Allah ya saukar da wata aya cikin alkur'ani cewa wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili da annabi ya zo fassara wannan aya sai ya zane haka yace wannan ita ce hanya ta sai wasu ƙananan zanannuka a gefe ce wannan wasu hanyoyi ne da za a zo kuma kaga suna da alaka da wannan zanen na da annabi yake hanyar shigo ya ce akan kowace zane akwai wani shaɗani wanda yake kiran mutane su zo su bi wannan kana rabuwa da na annabi ka bi can to shikenan ka zama ɗan can ba annabi ba ka ba ka ba annabi Allah maɗaukin sarki ya sauwaka to shine malai yace zai yi bayani dangane da abin da ya shafi waɗannan firak da annabi ya bayanin cewa za a same su a ƙarshen al'amarin al'umma kuma ya kira su da cewa ‘yan wuta ne, Allah ya kiyaye mu daga faɗawa tarkon da za mu faɗa wuta. Mala ya ce, inda wafatar Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alamin hajin wahid fi usulid dini wa furu'ihi gaira man zahara wifakan wa admara nifaka Mala ya ce, Musulmi sun kasance a sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajalin shi ya sauka alamin hajin wahid suna kan manhaji ɗaya ne fi usulid dini dangane da abin da ya shafi aƙida aƙidan sahabbai gaba ɗaya aƙida ce ƙwaya ɗaya irin na annabawa wa furu'ihi kuma ba su da saɓani dangane da abin da ya shafi wasu fatoyi na fiƙi da sauransu gaba ɗaya suna kan manhaji ne annabawi ghaira man azhara faƙan. amma sai dai akan samu nan da can wanda zai zo ya bayyana cewa ana tare da shi har ma ka ga jikin shi ana turmutsu mutsu da shi wajen tafiya a wannan harkan wa admara nifaqa amma kuma ya ɓoye munafinci a cikin ran shi jama'a mun gano wannan da kyau ko ya ɓoye munafinci zankame a cikin ran shi to akwai irin waɗannan wanda dama an san su sun taka ƙazamiyar rawa wajen haifar da illa wajen tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da rudawa da gurbatawa da kawo cikas game da tafiyan addinin musulunci Malam yace wa awwalu khilaf wa qa'a minhum farkon sabanin da ya fara faruwa ikhtilafuhum fi mautin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tukuna ma annabi ya rasu sabanin farko kenan wannan sabanin kakkure na sabanin a ƙarƙashinta sabai suka yi amma a ranar suka sauka daga kan wannan saɓani suka batta to amma alkhilafu sharrun kulla duk inda saɓani yake sharri ne saɓani bai taɓa zama alkhairi ba kusa ko a nesa to amma wannan saɓanin da ya wakana sai da ya haifar da wata aƙida shine sai ka ji an ce annabi ya faku ma'ana har yau ba su yadda da annabi ya rasu ba wai ba a cewa annabi ya rasu sai dai a ce annabi ya ku wannan muguwar aƙida ce ka batta annabi rasuwa annabi ya mutu a fa’in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum in innaka mayyitun innaka mayyit kai mai mutuwa ne wa innahum mayyituna Allah ce duk za su mutu ashe ya yiwu annabi ya rasu ko to ba a cewa annabi ya faku wannan muguwar aƙida ce da za ku zo za ku ji rasuwan annabi shi ya nemi ya haifar da wannan muguwar aƙida na umar ya miƙe maganan da ya yayi Saidna abubakar ya zo ya hau mimbari ya ta da wannan magana shi ma wanda ya kyankyashe ta yawa ya gari ya fashe ƙwan. ya wuna cewa shi ma ya janye faza'ama qaumun minhum wasu jama'a suka riya annahu lam yamut cewa manzon rahama bai rasu ba wa inna ma aradallahu ta'ala raf'ahu ilaihi ai Allah madaukin sarki ya yi nufin zai ɗauki annabi ne ya kai shi sama kama rafa isa na maryama ilaihi kamar yadda Allah madaukin sarki ya tafi da annabi isa ɗan maryam a'a an tafi da annabi isa ɗan maryam zuwa sama an sumar da shi an sa shi bacci aka tafi da shi shi ko manzon Allah ido biyu ya je rabbana ya kai ka kaje inda ba wani wanda ya ji ko annabi isa bai taɓa zuwa wannan wajen ba wanda kai da kafanka kaje ya juyo sauti ba irin na ɗan adam ba mun gano wannan da kyau ku annabi ya je sama ta bakwai ya wuce har sai da ya je fadan Allah mun gano wannan da kyau ku laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga hamshakan ayoyin Allah kuma da ya je ma zagal basaru wa ma taga duk abin da manzon Allah ya gani ba inda idon shi ya mai gizo abin da ya gani daidai ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace mala yace wa zala hazal khilaf kai tsaye wannan sabani ya kau wa aqarra kuma ya tabbatu wa aqarra jami gaba ɗaya mutane suka tabbatu bi mautihi cewa manzon Allah ya rasu hina tala alaihim abubakar siddiq qawlallahi li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da shi sayyidina abubakar ya karanta wa mutane maganan Allah da ya ce wa annabi innaka mayyitun kai mai mutuwa ne wa innahum mayyituna su ma za su mutu aya ta talatin a cikin sotu zumar wa qala lahum man kana abudu muhammadan abubakar ya ce kai jama'a ku ji ku sani wanda muhammadu yake bauta ma fa inna muhammadan kadamata to muhammadu ya rasu wa man kana ya abudu rabba Muhammad wanda ko yake bauta ma Ubangijin Muhammad fa innahu hayyun la ya mutu to ku sani Ubangijin Muhammadu rayayye ne baya mutuwa وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين من قالوا أنه نكيوكو ثم اختلفوا بعد ذلك في موضع dafnin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan wannan rikicin da saɓani da ya faru wanda sayyidina Abubakar ya biye binne shi sai kuma ka samu saɓanin to yanzu annabi ya rasu ina za a mai kabari ina ne makwancin shi wata makabarta fa'ara da ahalun makka ta raddahu ila makka sai mutanen makka suka yi nufin a cicciɓa annabi a mai da shi makka li'annaha maulida domin nan ne mahaifan shi wa mab'athahu kuma na aka fara ta da shi a matsayin manzo aka aiko shi wa qiblatahu kuma nan yake fuskanta nan ne alqiblan shi wa mawdi'i naslihi kuma nan ne inda iyayen shi da kakannin shi suke wa biha qabara jaddihi isma'il alayhi salam kuma can ne kabarin kakan shi annabi isma'il amincin Allah ya tabbata a gare shi wa arada ahlul madina su ko mutanen madina suka yi nufin dafnahu biha za su binne annabi ne a madina li'annaha daru hijratihi saboda nan ne gidan hijiran shi wa dara ansarihi kuma nan ne gidan waɗanda suka agaza mu addinin shi wa qala akharuna wasu kuma suka ce bi naqalihi ila ardil qudus za mu ɗauke shi ne mu kai shi baitul maqdisi baitul maqdis mu binne shi a can masallacin baitul maqdisi inda kabar jaddihi Ibrahim Khalil dab da inda kabarin kakan shi annabi Ibrahim yake. Wa zala hazal khilaf sai wannan saɓani ya gushe bi'an rawa lahum abubakar siddiq abubakar ya basu labari cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallama yana da hadisi daga annabi cewa annal anbiya'a su annabawan Allah yurfanuna haisu yuqbaduna ana binne su ne haisu yuqbiduna inda ka ɗauki ransu mun gano wannan da kyau ko annabi inda ya rasu nan Allah yake son a binne shi fadafanuhu fi hujratihi bil madina sai aka binne annabi a ɗakin shi a madina jama'a mun gano wannan da kyau ko yanzu da annabi zai zo ne ya kwanta ya mutu ko to nan za a haƙa nan inda ya kwanta nan Allah yake so a sa shi a nan za a binne shi a in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. kun ga wannan sabani ita ma ta gushe abubakar ya binne ta sun maktalafu ba da zalika fil imama to bayan nan sai rikicin imamanci shugabanci jagoranci waye zai zama khalifan annabi mala ya ce wa az'anatil ansari ilal bai'ati sa'ad ibn ubada kanka ce kobo mutanen madina sun so su yi mubaya'a ga sa'ad ɗan Ubada, mun gano wannan da kyau ko? Kiris sai mai mu baya'a. Al-Khazraji wanda yake ƙabilar Khazraj ne daga cikin ƙabilun mutanen Madina, wa qalat quraishun sai quraish suka ce innal imama la takuna illa fi quraishin ku sani imamanci jagoranci khalifanci bai dace ga kowa ya hau ba sai fa in ba quraishi ne shi sun az'anatul ansar li quraishin sannan sai su quraishawa ansarawa sai suka karkata gare su lamma rawau lamma rawa lahum qawlan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da aka ruwaito musu maganan annabi da ke cewa al'a'immatu min quraishin ana samun limamai ne daga quraishawa wa khazal khilafi baƙin ilal yaumi kun ga wannan saɓani na imamanci har yau yana nan shine ƙan rikicin da ta rincaɓe tsakanin musulmin duniya a ɓangare ɗaya da kuma 'yan shi'a a ɓangare ɗaya wanda za mu zo za mu tattauna wannan magana bit tafsili in Allah maɗaukin sarki ya so. Mala ya ce li'anna diraran domin shi'a dirariya awul khawarij ko kuma khawarijawa ƙalu bi jawazil imama fi gairi ƙureshin sun ce ya halatta wani wanda ba bakure shi ba to ya zama liman ya zama jagora ya zama abin da ya zama darariya ɗaya daga cikin ƙungiyoyin mu'tazila ne ina fatan mun gano wannan da kyau domin jagoran shine darar bun amrin ko ba wai abin nan na shi'a ba shetaniya ne nake son tuna daga cikin karkasuwan shi'a imamiyya 25 da ta kasu za mu zo mu ji tarihinta da izinin Allah Mala ya ce, Sun maktalafu ba da zalika fi sha'ani fadak, sannan sabai suka ƙara samun matsala dangane da matsalan fadak. Mun yi magana kan fadako wani ƙauye ne da aka ansa a hannun Yahudawa wanda Fatima ta tada rikici a kan shi. Mala yake cewa fadak bai fata ilfa, za a yi ma wannan fawa da dal jami'an fadak. qaryatun bi khaybar wani ƙauye ne a khaybara waƙila ya ce bi hijaz dab da hijaz yake fiha ainun akwai idon ruwa ɗan kududdufi a wajen wa nahal da ‘yan dabinai, a fa'ahallahu ala nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Allah madaukin sarki ya ba annabi wannan a matsayin fai'i, na fi yadihi ya zama wannan gona tana hannun annabi sanda annabi yake raye falamman taqala ila rafiqil a'la yayin da Allah madaukin sarki ya ciraci annabi zuwa ga ar-rafiqul a'la ya tafi can wajen Allah qala ali sai ali ya ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana qad ja'alaha fi hayatihi a sanda annabi yake raye ya bada wannan gona li Fatimata radiyallahu anha wa waladaha ya kyautar da ita ga Fatima da kuma ‘ya'yanta. Wa Abbas bin Abdulmuttalibi zalika, sai Abbas ya ce bai yadda ba, ba inda aka yi wannan magana sam sam su ba su yadda ba, su ne ‘yan uwan annabi. Mun gano wannan da ke ko, a ina aka yi wancan maganan kai Ali? Waƙada Abubakarin da rikiciyar rincaɓe cikin ahalil baiti, sai sayyidina abubakar siddiq sai ya hukunci a matsayin shi na khalifa a matsayin shi na imami a matsayin shi na jagora bayan annabi bi anna hala tuwaratu cewa wannan gona ba za a gaje ta ba walamma mata abubakarin yayin da sayyidina abubakar ya rasu sallama ha umar lil abbasi sai umar ya ɗauki gonan ya ba abbas wa'ala yali ha wala ha ya bashi ne akan ya kula da ita ba wai ya mallake ta ba kun gano wannan da kyau ku. ya kula da ita mun gano wannan da kyau ku ba wai ya mallake ta tashi ba ina fatan mun gano wannan da kyau amma wa ya ce a mu ba san wannan wasiyar ba kuma annabi ya ce su jama'atul biya ba a gadon su magana ya kare kai ko ba dama ba ku yadda ba to magana ƙare sai ya an ta abubakar ya kashe wutan musiba ne ko ku ya kunna wutan bala'i ne ya kashe wuta ne amma har yau ita ma wannan rikicin gona tana nan tana ƙara turnuka ‘yan shi'a na ƙara izata saboda ƙin annabi ku gano wannan da ku ai abubakar ya danna kuɗin marayu ya danna kaza ya danna kaza kamar fa kai ne yanzu ka ce dangote ya cinye maka katan ɗin taliya sai ce kai ka san dangote kuwa su ne fa masu taliyan fa kun gano wannan da ke ko shi ke da kamfanin marzata anya na farko dai baka san dangwata ba kuma baka san taliya ba don ya kamata a zaunar da kai a tambaye ka ka san taliya kuwa sai a tambaye ka san dangwate kuna gano wannan da ke ku to sai a tambaye ka san gona kuma ka san waye abubakar abubakar din ne zaka ce in kana son ka kai mu jama'a bayani su gane arzikin abubakar to kaɗai wanda za ka iya kwatanta shi da shi shine gwati. ina fata mun gane duka kuɗin ya kwashe ya kashe amma addinin musulunci duka da ma ya tashi mutuwa ya ce kuɗin shi duka a kwashe a ƙara kawo baitul mali wai albashin da ya ci sanda yake gwamnati yana mata nan kare kasance ya ci da yawa a ji a maida musu shi yasa Aisha take cewa musulunci ne amfana da Abubakar Abubakar bai amfana da komi ba kun ga in dai ta fuskan wai shugaba ya samu kuɗi ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa fi tawrithi at-tarikat da kuma wa zai gaji kayan da annabi ya bari anil anbiya alaihi salatu wassalam summa nafada fi zalika qada abi bakarin sannan aka zartar da hukuncin sayyidi abubakar bi riwayatihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ruwayan da ya kawo daga annabi cewa innal anbiya la yurathuna su annabawa ba a gadonsu kun gano wannan da ku ba a gadonsu layi warri suna ba wanda zai zo ya ce to na gaje su in su ba a cin gadonsu amma kai da yake gama gari ne to kai ke cin gadon ubanka su ba cin gadonsu bambancinsu kenan amma an ka samu wani wanda bai san karatu ba sai ce ai ga ayacin alkur'ani wawwarisa Suleimanu Dawud Suleimani ya gaji Dauda sai ka ce me gada kudin Dauda a'a me gada annabta ne da shugabanci annabta ya gada amma ai Dauda na da 'ya'ya barkatai sai a ce Dauda Suleiman kaɗai gaje shi sauran 'ya'yan ba na Dauda ba ne ba abin da yake nufi ba kenan shi Allah ya naɗa muƙamin annabta bai ba sauran ba to ga shi can a cikin alkur'ani Allah ya ce ya ruthuni wa yarithu min ali yaqub sai suke cewa to ai gashi shi ma ce gaje shi sai muka ce ah, to gadan ali yaqub tuntuni ba a raba ba ana jiran haya ne gada <laughs> jama'a mun gano wannan da yau abubuwa da suke faɗi kawai ta banza abin da ake cewa zai gaji annabta ne shi za ku rika fahimtar karatu da kyau Allah ya sa mu dace malai na kawo mana masayi ɗin ne al wanda aka yi saɓanin a wancan lokaci dan a gane sun maktalafu ba da zalika fi mani'i wujubi zaka mala yace sai suka yi saban dangane da wanda suka hana kuma suka yi jayayyen wajabcin zakka ko sai an yi wannan rikicin ku sun mattafaqu ala ra'ayi abi bakarin fi wujubi qitalihim sannan sai wanda kau domin al'umma gaba ɗaya sun haɗa kan ra'ayin sayyidina abubakar cewa lalle sun cancanci a yaƙe su sakamakon sun karya ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci Mala ya ce, Sun mashtagalu ba da zalika bi ƙitali tsulaiha hina tanabba'a, sannan kuma sai sahabbai wani rikicin ya ɓarko masu na wani takadari mai suna tsulaiha bin Huwailid al-Asadi, kana sahabiyan da sahabin annabi ne kuji, kana sahabiyan da sahabi ne fartadda tsirda. jama'a in ka ji fitina ya taso ma 'yan siyasa ɗan cikin gidan ne ya ɓalle in ka ga bala'i a cikin addini wanda ake yi da shi ne ya ɓalle kuna fahimtar wannan da kyau ko duk irin waɗannan busulliyan da zai zo ya ƙurmushi al'umma gaba ɗaya za ga da ɗan gani ake cin gari sahabi ne fartar sai ya da wa fi umar radiyallahu anhu a zamanin sayyidina Umar raja ilal Islam sai dawo musulunci faqabila Umar raja'ati sai Umar ya anshi dawon nashi wa hasuna islami ko musuluncin shi ya kyau wa kana yu'addu bi alfi Paris shi kadai in an fita jihadi ana lissafa shi cewa ɗaya ne tamkar da dubu mun gano wannan da kyau ko mun karanta tarihi a cikin littafin ar-rijal wan nisa'u hawlar rasul akwai lokacin da aka je yaƙi da wasu farisawa na umar ya tara jarumai ya tura su da aka je aka zauna a fage ga rundunansu can sun yi bataliya sun yi sansani sai khalid ibn walid ya ce cikin kuwane ne zai je cikinsu ya ji mana tsarin da suke tsarawa na faɗo mana da za su yi kuma in so samu ne ya kamo mana soja ɗaya daga cikinsu ya zo da shi amma yanzu muna zaune ne a ce ka je depot ka ji menene su kwamandan suke mitin yau sannan babu laifi ka taho da wani kanal kaga an baka aiki ba karami ba wannan aikin na da wahalar sha'ani ba ma zai yiwu ba nan da nan wasu jarumai suka ce su ne suka ɗiba suka yi nan da suka kalli irin yadda aka kafa mu'askar ɗin ƙa'ida kai ya suka dawo shi kuma tsalaiha sai nan shi kadai ya je lallaba har ya shiga ya je ya tsaya inda suke mitin din ya gama jin abin da suka yi gaba daya sai zo ya kwance ingarman doki daga cikin ingarman manyansu ya haye sanda ya fito sai a gane an sace doki daya sai aka turo manyan jarumai suka biyo shi a guje ya ɗan ja sai je laɓe yana gudu a kan doki kafin ya laɓe ya ɗauki kibiya a mashin shi ya jinjina jinjina kawai jefa shi ta baya bai fa kallon bayan ya bige ɗaya da masu uku suka biyo shi ɗaya kuma ya zo ya sa takobi ya sare shi ɗayan ya zo ya sare kafan dokin shi ya kama shi ya ɗaure shi ya goyo shi ya zo ya tsaya gaban Khalid ya ba shi labarin duk abin da ya ji ya ce ƙarin haske kuma tambayi wannan shi sa yi addu bi alfi faris ana lissafa cewa ɗaya ne tamkar da dubu wasu ta shahada yoma waka'atin nahawin ya rasu a ranar da aka yakin nahawin a shekara ta 21 mun gano wannan da kyau ku. male ce haza huwa sawab fi sha'ani talaiha wannan shine ingantacciyar magana dangane da al'amarin tsalaiha wa na kala ibnu hajarin na shafi'i zakar fi kitabil ummi anna umar katala tsalaiha cewa wai umar ya kashe tsalaiha wastazhara annahu tashifun sai shi ibn hajar ya ce wannan ba daidai ba ne kun gano wannan da ke ku. umar dai ya yanke matsalaiha hukuncin kisa kuna ganewa to amma dai ba a gamo shi ba a lokacin da ya ji cewa labari fa zai sha mai bamban sai ya marmaza sai zo sai musulunta ya kyautata musuluncin shi har aka yaƙe-yaƙe da shi taimaka ma addini daga baya kuma ya shahada to wannan matsalan yakin ma to ya haifar wa musulmi da matsala mala yace hina tanabba'a yayin da shi ma ya ja baya yace shi ma ya iya bayani ya zama annabi wartar da ya ridda hattan hazama ila sham aka rusa gayyan shi ya tsere zuwa ƙasan sham sun maraja fi ayyami umar ya komo madina a zamanin khalifancin sayyidina umar ilal islami sannan kuma ya komo ma addinin musulunci wa shahida ma a sa'ad bin abi ƙas ya halarci yaƙi tare da sa'ad ɗan abi ƙas yaƙin ƙadisiya wa shahida ba a da zalika harbin hawan sannan ya halarci yaƙin nahawin wa qutila biha shahidan a can aka kashe shi mutuwan shahada mun gano wannan da kyau ku wannan bayanin da malam ya kawo dangane da abin da ya shafi sa'ad bin abi waqqas malam ya ce huwa ishaq sa'ad bin abi waqqas wasmu abihi waqqas malik bin وحيب bin Abdumanab az الزهري as الجليل Jalil, dukkansu ɗa da uba sahabbai ne malam ya ce wa muƙaddimu jeshin islam kuma yana daga cikin 'yan gaba-gaba 'yan gani kashe ne 'yan kundumbalan balan sojojin musulmi fi fatahil iraq lokacin da aka ji aka ci iraki da yaƙi wa awwala marra ma bi samin fi sabilillah kuma shine mutum na farko da ya taba fara tabe kibiyan shi harbi da ita saboda Allah wa ahadul ashara al mubashirin bil janna kuma yana daga cikin ɗaya daga cikin mutum goma wanda aka yi masa bishara da cewa ‘yan aljanna ne, tuwafiye sana ya rasu jana shekara hamsin da biyar fi ƙasirhi bil aqiq a garin shi, a unguwan shi, a gidan shi da ke aqiq. wa hamala alal a'anaqi aka ɗauke shi wa humila alal a'anaq daga akai aka ɗauko shi duk da nisan ake al madina aka zo aka yi mai sallah a garin madina sa'ad ibn abi waqas kenan a takaice kenan jama'a mun gano wannan ne ku a cikin littafin nan yan tarihin da basu dan abun nan ba za a rika dan fadin su dan mutane su kiyaye mala yace sun mashtagalu sai kuma suka shigala ba da zalika bi tali musailama jama'a an gama da tsalaiha musailama ya yunkuru kun ga ana samun matsala kenan ko domin duk sanda ake fada ake yaƙi babu zaman lafiya babu sauran abin da ya shafi kuma karantar da addini a lokacin sai miyagun aƙidu da al'adu sai su taken oba sai a waye gari gaba ɗaya addinin da ake kuma an rusa shi to musailama ya kawo matsala shi musailama malam yi magana da cewa huwa abu thumama shi ne baban thumama musailamatu bin bukair bun habib wa yuqalu musailamatu bin habib ana ce mishi musailama dan habib wa kana qadidda annubuwa fi ahadi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi da awan annabta fasammahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kazzabul yamama annabi ya kira shi da cewa kazzabul yamama ashe babu laifi in wani ya fice da fasikanci da fajirci ka iya same wani suna dan a iya gane shi mun gano wannan da kyau ko ba a je ko ina ba ga karatu daga manzan Allah ya sa ma kazzabul yamama sharrul bariya shi ma man taqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila rafiqil a'la yayin da annabi ya rasu istihfala amra musailama sai al'amarin musailama ya bunƙasa wartaddatil arab larabawa suke tarda fasarar musulmi na harbihi sai musulmi suka shirya za su yaƙe shi wa alaihim saifullah a cikin gayyen musulmi akwai takobin Allah Khalid bin Walid Khalid dan Walid wa fi mawqihi al-Yamama fi Rabi' al-Awwal min sanati sani min sanati isnatay ashara Malam ya ce yaƙin da aka fara gwabzawa a watan Rabiul Awwal ne shekara ta sha biyu bayan hijira, Abubakar na dab da zai rasu. zaha Musailama a nan ne ran Musailama ya tafi a banzan bazara. Za mu ɗauko maganin Musailama in Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba. Subhanakallahumma bihamdika duka an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.